رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da sake saduwa a wannan lokaci mai a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yinin farko na wannan wata mai albarka watan Ramadan kamar ita ma ga farkon sa ubangiji ala ya kaddara mu ga karshen sa lafiya kuma ubangiji ya sa karatun da zamu yi da azumi da ke lailin da sauran ibadoji su zanto karbabbu kamar yadda muke roƙon ubangiji ta Allah ya mana jagoranci cikin faɗin daidai da kuma aikata daidai idan ba a manta ba a wancan shekara mun tsaya karshen suratul shu'ara yau kuma za mu tashi farkon suratul namli wadda cikin jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta ashirin da bakwai daga cikin jerin surorin alqur'ani mai girma za mu fara daga farkon ta kuma zuwa inda Allah ya kaddara za mu dakata kafin mu fara yana mana ta'aziyya kasancewar ba mu samu dubashin lokaci mai tsawo saboda rashi da muka yi fama da shi a wannan shekara na manyan malamai na duniya da kuma na cikin gida Najeriya. Cikin manyan malamai na duniya dai a wannan shekara muka rasa Sheikh Abdulaziz bin Baz babban mufti na kasar Saudiya da kuma Sheikh Muhammad Nasir Jin Al-Albani babban malamin hadith na kasar Sham da su Sheikh Mustafa Zarqa wani babban malami a Jordan da su Ali Zantawi da dai sauran manyan malamai da muka rasa a cikin gida kuma kamar su Sheikh Malik Ibrahim Arab mai yawa yi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi baki wajen tafsirin Al-Qur'ani da kuma kwana-kwanan nan rashin da muka yi na karshe na Malik Ibrahim Bawa mai shinkafa Allah ya ji kansu da gafara gaba ɗaya. Ubangiji ya sa mu idan ta zo Allah ta mu cika da imani. yan da gaba ɗaya Ubangiji ta Allah ya ba su hakurin jurewa. ba su ka ma dukkan wani musulmi da muke rashin sa a wannan shekara mace ko namiji Allah madaukakin sarki ya lalle su da rahmarsa to mala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات wa وكتاب هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم وبنجي في طاسين حرف أبو دابيو طاس لكم al-imam abdurrazzaq as-sar'ani ya ruwaito cikin littafin sa al da sanadi ingantace zuwa qatada ibnu da'ama ad-dawsi yace lafazin tafiq ismun min asma'il qur'an al-karim suna ne cikin sunayen al-qur'ani mai girma wannan babban tabi'i haka ya fassara wannan aya amma kamar yadda muka sha faɗa a baya waɗannan surori da aka buɗe su da abinda ake kira al-huruful muqatta'a kamar alif lam mim qasim hamim qasim qasim da sauransu wato suna nuna mu'jiza ne na alqur'ani mai girma kamar ana tunatar da larabawa cewa qur'anin da kuke ji da gani wato kalmomin da ke cikinsu an gina su ne da daidaikun haruffa da kuke mu'amala da su a zancen ku na yau da gobe kuma aka kalubalance ku ko ka ta kawo kwatankwacin sa Allah ce tilka ayatul qur'ani wa kitabun mubin waɗannan ayoyi ne na alqur'ani kuma littafi ne wanda yake mabayyani hudan wanda aka saukar da shi domin ya zanto shiriya wa bushra sannan ya zanto bushara da albishir lil mu'minin waɗanda suka yi imani su wane ne waɗanda suka yi imani allazina yuqimuna sala su ne waɗanda suke tsayar da sallah yin ta a lokacinta da kuma cikin jami'i sannan kuma su yi sallah ta kamar yadda in sun samu sarari kuma su yi sallah ta nafila wa yutuna zakata kuma suke bayar da zakata dukiyarsu wa hum bil akhirati yuqinun su ne waɗanda suke da tabbaci dangane da ranar tashin kiyama ba zato suke ba tabbas suke da shi ko shakka babu kan cewa lalle akwai wata rana yau mai komin nasu da rabbil alami akwai wata rana yau mai jima kullu yau mai jami'i zalika yau mutazabun akwai wata rana da Allah madaukakin sarki zai hisabi tsakanin mutane wanda ya dace a kai shi aljanna a kai shi wanda kuma ya dace a yi masa hukuma kuma a yi masa ita to har yanzu a nan gurin waɗannan su ne ayoyin farko na wannan sura mai girma mu sake bin su tilka ayatul qur'ani وكتاب مبين فكما كما تيوانا أفرق سورة الحجر لألا في ألف لامرا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين أنا زيت تلك آيات القرآن وكتاب مبين من أي كما كانت تلك آيات الكتاب وقرآن مبين أنا تلك آيات القرآن وكتاب مبين تنبيه تقول كتنا نبي idan mun ce ayatul qur'an ayoyin alqur'ani to ko menene kitabin mubayyin littafin mubayyin shine me idan kace shine alqur'ani abokin zance na da dama ya ce da kai a da ke an ce duka ayatul qur'an sannan kuma aka ce wa kitabin mubayyin aka wa al-asli ay qa'ida al-aslu yaktazi al-mughayara idan an samu watsafi dole a samu canji tsakanin abin da aka ambata dazun da wanda aka kawo bayan da ce eh haka ne ko a larabci sai dai saura da me ita wannan al-mughayara kar ta kunu mughayaratan lafzan wa ma'anan kar ta kunu mughayaratan lafzan la ma'ana abin da ake nufi ta yiwuwa tsakanin abin da aka ambata dazu da wanda aka ambata yanzu sun sha bambam ta fuskar lafazi da ta fuskar ma'ana ta iya yiwuwa kuma sun sha bambam ne ta fuskar lafazi amma ma'ana su daya tilka ayatul qur'ani da kuma kitabun mubin dukkan su abu ɗaya ne kitabun mubin wato alqur'ani kenan tilka ayatul kitabi kuma dai haka ayoyin alqur'ani mai girma to ake nufi kenan ina ma an bayyana to sai dai me yasa kan aka ce tilka ayatul qur'ani wa kitabun mubin dan tilka ayatul kitabi wa qur'anun mubin kan alquran na alkitab duka dai ma'ana dai ce amma dai salon magana ne domin ubangiji ya nuna gwanan cewa a cikin harshen larabci cewa qur'ani din nan ya sha bamban da zantuka da yan adam akwai tsarin zance mai ban kaye a cikin sa nan a ce kaza can a ce kaza kuma dukkan su dai ma'anar su da shi to sai kuma Allah ce. zuciya ta ci da wata zama a karkace ko da a zo wanda suna so su karba kuma Allah ba zai ba su dama ba saboda sun kafirce a farkon al'amari wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun shi yasa Allah ke cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa واعلموا ان الله يحول بين واعلموا ان الله يقول بين المكر وانه لا يجوز مس وان متقوا في لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله سيجزي الكافرين مريد to sai kuma Allah ce وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا فآتيكم سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشعاب قبس لعلكم تصلون التي وإنك سنتيني زوجة من الله صلى الله عليه وسلم للي كي لتلقى القرآن كان كرفر ساقونا وانا القرآن من جرمه من لدن حكيم أليم daga mai hikima sannan kuma masani shine Allah ta'ala shi ne jibinta nauyin aiko da wannan alkur'ani zuwa gare ka wanda yake bada labarin abin da ya wuce baya da kuma labarin abin da zai zo nan gaba da kuma bayanin hukunci na rikita rikita da za a iya samu a tsakanin wahayi ne daga Allah ka yi hukunci da shi a tsakanin mutane da talakkal qur'ani min ladan hakimin ali sai kuma Allah ya ce qala musa li ahli an koma kisar annabi musa alaihi salam wanda mun biyo ta tun farkon suratul araf ko kuma cikin suratul araf haka muka taba da cikin suratul yunus haka cikin suratul ta ha kuma karshe karshen da sun mana bara cikin suratul shu'ara amma tare da haka ana maimaita ta domin a kowane wuri sai ka samu wani sabon abin da babu shi a ɗaya wurin saboda haka ba lalle ne mu dauki kisar gaba ɗayan ta ba amma za mu fadakar kan abin da yake bukatar fadakarwa in qala musa li ahli tunata wa mutanenka lokacin da Allah musa ya faɗa wa iyalansa Da an ce iyali zai iya gaskatuwa akan mace ita kadai a ce mata iyali har kuma mace da ƴaƴa da jikoki duk su an sunan iyali wannan ke nuna kimar mace ta kai matsayin ita kadai a ce mata iyali don lokacin da annabi Musa ya taho nan daga birnin Madina ai daga shi sai matarsa ne ko da ba su amma in qala Musa li ahli kusan lokacin da annabi Musa ya ce wa da iyalinsa inni anastu nara ya faɗa haka ne bayan da imuwa ta kama su ba su san ina za su su je birnin alkahira ko birnin masar ba sannan kuma ana cikin tsananin sanyi sai ya hararo wuta daga nesa ga wani haske can yace inni anas turara na hango wuta ba daga nesa sa'atikum minha bi khabarin zan je wurin wannan wutar da in zo muku da labari dangane da hanya ina za mu bi mu koma garin mu aw atikum bi shihabin ko in zo muku da yula na wuta wato shihab shine kaman garwaje na wuta ko kuma harshen wuta ya sunno a cikin itace yana ci shihab ke sabatin wato wanda yake makamashi la'allakum tasdarun dan ku samu abin da za ku mu cikin kudi abin da yake da su kenan ya zauna a nan gurin zan tafi ga wuta sannan hango kila in dan tokono mana ko garwashin wuta ko kuma harshen wuta da zan tabo a cikin itace zuwa kawo ya samu jinjimi mai yiwa ma a wurin wutar da wuta na ci kila ko wanda ya kunna in tambaye shi wata hanya zan bi domin in je musra wato amfani guda biyu yake tsammanin zai samu a wajen wutar a sai ce da ita kum tare da cewa ita kadai ce al'adar al'ahal da aka yi amfani da shi sai aka mai da ita kamar jam'i ta kadai sa'atikum minha bi sabrin aw atikum bi shihabin qabatin la'allakum tastabun idan kuka duba cikin suratul taha abin da yake cewa izra'a naran fa qala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha bi qabatin la'alli atikum kaga nan gurin tsammani dai bai yiwa in kawo muku a nan kuma tabbas ne sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shahadin qabl sallallahu alaihi wasallam can gurin tsammani ne nan gurin kuma ba tabbas to kuma kisar guda ɗaya ce ta yaya za a samu tsammani da tabbas Ka ga kaga ko kishiyoyin jura ne ina ba ta an fahimta sai su malaman harshen larabci suke cewa yau akwai tsammani idan ya bunkasa cikin zuciya yana kai matsayin tabbas ko ba haka ba idan ka zo kayan jinya hauje sai hadiri ya taso kaga ana tsawa ga iska ga menene me za ka yi sai ka ɗebe jinyar ka saboda tsammanin da kake da shi na saukar ruwa ya kai matsayin ne tabbas shi sa sai ka kwashe shanya tun kafin ruwa din ya zo to shi yasa tun gurin sai aka kawo da siffar tsammani wanda shi ne asalin abin da ke ciki amma nan sai aka kawo sa'atikum da siffar tabbas dan a nuna karfin zatansa kan cewa lallai zai samu ɗaya daga cikin amfanin nan ko ya samu mai shiri da su hanya ko ya samu garwasin wuta da zai kawo to sai kuma aka ce falamma ja'aha nudiya an man finnani wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin وكان الله العزيز الحكيم فلما جاءها يا يندي دي عند وتن نن نودي sai aka kira shi an buri kaman finnari wa man haulaha aka ce sarki ya tabbata ga man finnari wanda ke cikin wutan nan wa man haulaha da kuma wanda ke haka yaji an yi kira wato ainihin a lokacin da ya sa wannan wuri wa subhanallah rabbil alamin kuma sarki ya tabbata ga Allah wanda shine ubangiji na al alamin halittu gaba wato mutane da aljanu da kuma sauransu na fara da tafi amma ta wurin falamma ata nudiya ya musa inni an rabbuka fakala na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa ko ba haka ba amma dai duk yake sarde amma mu koma falamma ata nudiya an buri kaman bin nari falamma jaa an buri malamai suna fassara shi da nur saboda ya da dama lafazin annar ana fassara shi da nur a cikin harshen larabci wannan fassara ta ta samo asali ne wato ainihin daga harshen larabci din karan kansa ubangiji ala yake cewa dangane da siffar munafukai masaluhum ka masalin lazi tauka da naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba bi nurihim ai nuhu din anan guri shine na din a farkon ayar ko ba haka ba istauqa da naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allah bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun wato ake nur anan gurin haske kenan ana anan gurin haske kenan falamma jaa'a yayin da yazo inda wutar take dan a zamanin da gare su wuta ce ga tanan tana ci nudi sai aka kira shi an bori kaman finnari cewa lallai sarki da albarka su tabbata ga man finnari to waye mafin nari din sai malamai suka maganganu guda biyu wadan suka ce mafin nari shi kansa annabi Musa da Alayhi salam wa man haulaha malaiku ke wadansu suka saba haka suka ce mafin nari malaikun da ke wurin kenan wa man haulaha shi annabi Musa da zuwa kenan dukkan su dai alaikil suna kaddara cewa an shafe mudaf an kyale mudaf ilayhi ai nudu ya an burika man fi makanin nari an gane ko dan ba cikin wuta din yake ba lokacin da ko ba haka ba amma dai yana amfanuwa da hasken wutar sai aka ce kamar jaji shi yasa suka ce nur na nan ba wuta ba haske kenan don lokacin da ka kunna wuta idan tana ci lokacin da kake zaune a kusa da wajen a cikin wuta kake ko cikin haskenta cikin hasken ta ka zanu dai an buri kaman finnari wato albarka ta tabbata kan wanda ke cikin mai cikin wuta ko cikin haske cikin hasken wutar kenan wato shine annabi Musa alaihi salam man haula ha malaikun da ke daura da wajen ko mu ce mafi nari malaikun da dama suna tsaye a wajen annabi Musa bai sani ba wa man haula ha shi annabi Musa ba ko da yazo to wannan ita ce mafi dacewan fassara dangane da wannan ayar sama da waɗansu fassarori da za ku rinka jin malamai suna faɗa wa subhanallahi rabbil alamin sarki ta fada da Allah ubangijin halittu sai kuma Allah ya Musa ya kai Musa inni innahu ana Allahu al-aziz hakim yadda al-amri yake ni ne Allah al-aziz wato mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa na alhaki mai hikima cikin al'amuransa sai kuma ce wa alfi asat wa lamma ra'ana tahtassuka annaha ja'a wa'alki asak bai fita sandakar take hannunka ba an tambaye shi bane mai ke hannunsa amma a can gudun surutu taha an fada ta lokacin da ya zo Allah ya ce inni an rabbuka faqla ana alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa lalle kana wurin da ake kira wadi wato dan wurin ai Allah madaukakin sarki ya ba da labarin ya jefar fa alqaha fa izaniya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf sabiduha siratuha alula dan haka anan gurin ba ta ba a ce mana ya jefar ba kawai sai aka ce falamma ra'aha bayan ya jefar da ita yayin da ya ganta ta tazu tana motsi da kanta ita sandar ka annaha jannun kai ka ce irin dan karamin maciji ne jan dan karamin maciji mai saurin motsa jikin sai da yake so walla mudbiran nan take so ya juya baya saboda firgita da tsoro wa lam yu'aqib ko waiwaye baya yi an gane ku yallace ya Musa ya kai Musa na ta kafkar ka ji tsoro inni la ya ladayya al-mursalun ni fa ba zan ba sa jin tsoro a wurina saboda amintattu ne dan Allah ce wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون سلام على نوح سلام على نوح في العالمين سلام على ابراهيم سلام على ال ياسين سلام سلام سلام كاتب كم قران في ومن زني ام تتوني شيني ما دريا موسى لا تقبض دولتا كذلك بالجيتا كو من زني ام تتوني او جنائني لا يصاب لدي المرسلون لما زني بس بالجيتا او جنائني باجا سورة الا من ظلم سيكون دي ذلك to na gurin sai ba wanda ya zalunci shi ne suke cewa wannan istisna'i din hal huwa istisna'un munqati'un hal huwa istisna'un muntasil idan mun ce istisna'un eh, istisna'i ne wanda yake munqati ma'ana illa man zalama dan ba cikin ne yake ba sai to illa daidai yake da ma'anar lakin lakin man zalama sun mabaddala husnan ba da suyin bayanni ba furrashi sai dai ba duk wanda ya zalunci wanda baya cikin annabawa ya zalunci na su ta hanyar aikata barna mabaddala ko suna ba da so daga baya sai Allah ya masa gaban kasar ya zo ya musanya kyakkyawan aiki da bayan mummuna da yi sai kawo kyakkyawa fa inni ghafur rahim to ni bai gafara ne gare shi ma'anar kamar ayan na cewa manzanni ba sa tsoratar a wajena wanda suke tsoratar a wajena su ne azzalumai to su azzaluman ko su in sun yi zalunci daga baya sai suka kyakkyawan aiki to shikenan kuma zan iya gafarta musu su ma kuma dai tsoron ba zai zo mai yawa ba kenan an gane ku وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وأدخل يدك ka shigar da hannunka fi jebika jeb fi da wuyan riga a asalin larabci amma daga ba aka zo jiho ma ana amfani da shi a amma jeb wuyan riga a da sai ya tafi fi jebika shigar da hannunka a cikin wuyan rigarka har ya kai zuwa ga hamata ta kurzu bai zo min gairi su hannun zai fito fari kal yana mai kyalli min gairi su in amma ba farin da yake su ba wanda akwai fari na zo akwai fari kuma na cuta ko ba ka ba fari na zaba ya kaga aikin cuta ne wani to farin da za a gani ba mai tuta suwa ba ne ba shi ne mai gairu su fi tisi ayatin ila fir'auna wa qaumi abin nan da za a baka yana cikin ayoyi tara da za a turo ka da su zuwa ga fir'auna da mutanensa wato idan ka shiga ta hannun ka ka fito da shi yana gyalli bayan da ka zuka jefa ta sanda ta zama macijiya har ka tsorata ta gudu har sai da aka kira ka cewa kar ta tsorata waɗannan al'amura guda biyu suna cikin jerin ayoyi tara ina ba za mu fahimta wannan ayoyi tara kuma mun sha maimaita su cikin suratul isra mun faɗe su wala kad atina musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila idh ja'ahum fa qala lahu fir'aun inni la dhunnuka ya musa mashkura da kuma can cikin suratul a'raf tun daga faɗin Allah ta'ala wala kad akhadna ala fir'auna bis sinina sai daga cikin ayoyi kenan wa naqasun min as-samarat da kuma can gurin fa anzalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wat tafali'a wat mufassalat wa kanu kama da kuma bar wa bar fa wa ala wa antum da dai sauransu duk mun sha bayani su kenan ma'ana nan gurin guda biyun nan da aka baka yanzu kirga cikin jerin ayoyi tara da za a baka to menene aya ana ana nufin mu'jiza wani abu na gagara koyo ba aya a bar karantawa ba aya a bar gani da ido wacce za ta baka mamaki ka dimotar da kai ta yadda ko an ce ka an ce kawo irin ta ba za ka iya ba ah, to waye zai sa hannunsa cikin hamata ya fito ya kelle in ba na musa din ba ko a wanda zai iya nan ba ko ba ku faɗa ba babu saboda haka kaga a ce gagara koye ne wannan aya duk abin da ya dimotar da mutum aka ce ya kawo irin sai kansa ya zama masa mai aya abin mamaki fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi innahum kanu qauman fasiqin lalle shi fir'auna da mutanen sa kanu sun kasance qauman fasiqin mutane masu yi ma Allah tawaye waɗanda suka fice daga da'a wa ubangijin su subhanahu wa ta'ala idan muka je can gaba cikin suratul qasas a makon a ce wa adkhil yadaka fi jaybika da واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك فرعون فذلك برهانا من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين usluk yadaka nan kuma adkhil yadaka duk da cewa ma'anar su ɗaya a larabci idan nace usluk nace adkhil duk zai dauka ma'ana ɗaya sai dai suka to amma akwai wata ma'ana a boye domin lafazin adkhil fi'il al-amr nan idan ka koma mudari'in sa rubai ne zai zanto adkhala ga alifan ga dalun ga kha ga la amma usluk fi'il al-amri idan ka koma fi'il madi din sa shi kuma salasi ne zai ce salaka yasluku kenan usluk shi ne al-amri din zai kenan to lalle ko idan an samu harfin da yafi a filin da yafi adadin haruffa zai fi cikar ma'ana sama da wanda yake mai karancin haruffa ko ba haka ba da shi kenan usluk yadda ka fi ita takhruj bayda min ghayri shuru واضمم إليك جناحك ba, الرحمة menene bambanci anan wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghayri sujin fi tisi ayatin ila fir'auna wa qawmi sai Abu Zakariya al-Ansari ke cewa ai abin da ke nan gurin na ayoyin ya fi san yawa tunda anan gurin ayoyin sun fi yawa sai aka yi amfani da lafazin adkhil saboda dama shi rubai ne kaga akwai adadin haruffa amma a can wurin ayoyin guda biyu ne kacal sai aka yi amfani da lafazin us lokacin da dama ke mazi dan su sulati ne har ba su da yawa an fahimta ko dan ana wurin da aka ce wa da ka fi da takhruju bayda min gair su'in sai aka ce fi tis'i ayati a can wurin kaga tis'i na ayoyi nawa kenan ta sun dace da aka wasu da lafazin da ka amma can wurin ayoyi guda biyu ne usluk yadaka fi jaybika takhruju bayda min ghayri su'in واضمم إليك جناحك من الرهب سألك فذلك برهانان hujjoji guda nawa biyu nawa guda nawa ai ba sai an faɗa ba tsakanin tare da biyu wanne biyu yawa ai ba sai an faɗa ba saboda haka nan suna da yawa sai aka amfani da lafazin adil sai yanka dan ne sai aka amfani da lafazin usluk duk wanda yana cikin wani sirri da ke cikin wato alkur'ani mai girma wanda ba kowa ke fahimta sa ba sai manyan malamai da Allah ya sa suka rubuce mana komai a rubuce abin da ya kawai mu samu lokacin karantawa إنهم كانوا قوما فاسقين فلما ja'atuhum آياتنا mubsuratan qalu hadha sihrun

ayoyi wanda suke fili a sarari wanda duk mai ido zai iya yana su qalu sai suka rinka cewa hadha sihrun mubin mu mubsiratan ismul fa'il ne amma ayoyin ba su ne suke gani ba ganin su ake da akan kawo ismul fa'il ana nufin ismul maf'ul kamar da akan kawo ismul maf'ul wani lokacin ana nufin ismul fa'il la asama al-yawm min amri Allah illa man rahim ay la ma'sum al-yawm min amri Allah illa man rahim جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أي حجابا ساترا اسم المفعول والمراد به اسم الفاعل وهكذا نقول مبصرة بمعنى مبصرة التي تبصر لا هي التي تبصر ayoyin su ne ake gani ba su ne suke gani ba ko ba ka ba ayoyi wato waɗanda ya kamata su yi imani da su wanda suke sa basira cikin hankalin wanda yake zagare su qalu sai suka rika cewa hadha sihrun mubin gurman saboda zalunci wa uluwan da san girma dan yanzu idan suka sallama annabi Musa kenan sauran mutane sai su bi shi a daina biyayya da Fir'auna ina ganin kuma ya rasa mabiya kenan ya rasa girma da aka ya abun mutum ya tsaya kan fata akan ya rasa mabiya Allah ya tsare mu kai fa kana aqibatul muslimin ga ya yaya karshen masu farna ya kasance a kuma ban ya ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما الله تحقيقا من بيوى النبي داود لدنس سليمان علمي ilimi na ta yadda za su rinka hukunci tsakanin mutane da yake hukunci har ma da fahimtar abin da waɗansu hadattu wanda ba mutane ba suke cewa kamar mutane da aljanu kamar yadda bayani ne shi wa qala su annabi dawud da kansu sulaiman sai suka rinka cewa alhamdulillahi alladhi faddalana yabo ya tabbata ga ubangijin da ya fifita mu ala kasirin min ibadil mu'minin a bisa ga da yawa daga cikin bayan su ya zo ya tabbata ga Allah da ya fifita mu akan masu yawa cikin bayan sa mummune wato ba mu kadai bane mummune amma Allah shi fifita mu akan masu yawa da cikin kana nan ba su ce an fifita su akan kowa ba dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya tsara su haka kuma Annabi Ibrahim ya tsara su haka Annabi Musa da Annabi Isa sun tsara su to amma tunda su sun tsara sauran su suka ce alaka sai da ba akan kowa da kowa ba ke sannan kuma wannan na nuna bawa idan Allah ya masa baiwa ko biyowar ilimi ko ta kudi ko ta kyawun jiki ko ta lafiyar dabbai ko ta mulki ya rinka godiya ga ubangiji ta Allah dan da abin da annabawa suka kenan alhamdulillah alladhi faddalana ma ta dai kiyawar su ce gonin ta su take sab su ce connection din su ne a'a yabo ya tabbata ga Allah da ya fifita mu akan wasu kuma mu ya fifita kuma waɗansu kuma akan mu kenan kullum haka duniya take yau Allah bai ta wannan kuma ya soke gobe bai ta wannan to bawa na garki da ke gane cewa wannan kyauta ce daga Allah sai yawa Allah godiya idan yi godiya sai kuma Allah ya kare masa tukunci da dadi cikin abin da ya bashi la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid in mutum ya bijire kuma sai Allah ya kafar da shi duniya da lahira kasar duniya wal akhirah zalika huwal khusran mubin Allah ya tsare a takaice suka rinka cewa ya ya tabbata ga Allah da ya fifita mu akan da yawa cikin bayansu وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وورث سليمان داود annabi Suleiman ya gaji mahaifinsa shine annabi Dawud me ya gada a wajensa dukiya annabawa ba a cin gada dukiyarsu abin da ya gada a wajensa shine annabta da manzanci da kuma kasaitaccen mulki irin wanda duniya ba ta taba gani irin sa ba amma dukiya annaba ba a cin dukiyarsu su fuskar gado don abin da suka bari aka rabawa talakawa da sadaka ba ayan saboda haka annabi Suleiman ya gaji ɗansa annabi Dawud ta fuskar annabta da manzanci wa kana shi da kansa annabi Sulaiman ya rinka fada dan saboda godiya ga Allah yana cewa ya ayyu nas ya ku mutane ku ji irin baiwar da Allah ya mana ulimna ma da tsayyari an farar da mu yadda muke gane zancen tsuntsaye to wannan an sanar da mu waɗansu malamai suka ce shi da mahaifinsa ke ko kuma an sanar da mu tun da shi mai mulki ne ka san mai mulki yana magana shi kaɗai sai ka jaza mai kaza za mu samu kuma kori kaza ko mun ja wutar lantarki mun kai kawai kaza shi kaɗai ne ba ko za su to saboda kalaikar mulki sai ke ulim na masu tafsir an sanar da mu yadda za mu gane zancen sun tsaye dama ita nun din da ake kira nunul muhazzim nasba wanda yake maka sai amfani da ita ko kuma mutane wanda yake da mutane da yawa wa utina min kulli shay kuma lalle an ba mu daga cikin kowane irin abu da muke bukata wajen cimma mulkin duniya wajen jin isa da kasaita inna hadha la al-fadl al-mubin lalle yana cikin falala wanda take mai girman gaske to a ce can falalar da ubangiji ya faɗa wa da kada na dawo da wasu ilma وقال الحمد لله الذي فضلنا فضلا nan da yake faɗa yana daga cikin falalar shi ne aka sa suka rinka jin zantukan tsuntsaye yayin da sauran mutane ko ba sa jin yaren tsuntsaye bayan ga wannan kuma idan ka duba cikin suratu sama an sake kirga waɗansu abubuwa da aka musu masu yawan gaske wala yana atayna dawuda minna fadla ya jibalu awwi ma huwa tsayar wa na lahu alhadid yadda ubangiji ya sa tsuntsaye ke tasbihi tare da su kai ko yanzu baka jin zantan tsuntsaye balle tana gane tasbihi suka yi ko kuka suka yi sun rasa kiwo wasalanna lahu alhadid kuma sannan mun tausasa masa wato karfi ya zanto kamar atafa ko auduga ya sarrafa shi irin yadda yake so a ni'mal saga za ta naukatar tisar zai zo ya sulke ne yaki kala kala kuma kowanne ya kaddara gwargwadon abin da yake so na tsawo ko girma kuma abin ya fito gwargwadon yadda ya bada fasali وأبو صالح إني بما تعملون بصير سليمان كما تقول ولسليمان الريح غدوها شهر wa rawahu hajar fi aka hore masa iska da ke tafiya da ita sabon duniya yau shugaban kasa sai ya ce a yanzu hawo presidential jet daga nan zai je wuri kaza annabi suleiman kuma iska aka hore masa in za a tafiya kama cikin masallacin nan ko cikin masallacin nan biyu ko sau uku dukkan su ayarin shugaban kasa ne za a tafiya sai a zo a shimfiɗa shimfiɗa kamar wannan kasuwa cikin masallaci a zauna annabi suleiman na tsakiya sai ya umarni sai iska ta ɗauke su har inda za a je su sauke su a sauka a gama duk abin da za a yi kuma sannan kuma a sake yin umarni kuma iska ta dauko su kaga ba tangarda a sararin samaniya dan abin da ke kawo tangarda a sararin samaniya ne iska da sauran al'amurra, to iskan take dauke da kai karshen mulki kenan Wani kuma karka dauka ba ta gudu gudu take yi dan Allah ce guduwa shahrun wa rawahu shahr tafiyar samarta in a doki ne za a yi wata ɗaya ana yi tafiyar yamma da za ta yi kawai irin dan fitar yamma a dawo tafiyar wata da yake za ta shafe ta haifi shi yasa ce asifatan tajri bi amrihi ila al-ardh allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in alim wa asanna lahu ayda al-qitr ah, yanzu duk makeri ko duk mai sanya da karfe da karfe ko ya sanya hada roba da roba yana bukatar narkakkiyar dalma wanda zai hada karfe da karfe har ta bushe ta daskarar da shi to wannan sai ya yi jiki da wuta ko ya kawo wuta mai karfin gaske ta wutar lantarki wajen nawa wajen adadi mai yawan gaske ga fitar nan ka masa wannan to shi ido aka hore masa yadda idanu ke fitar da ruwa mare mare na ruwa haka ba ke fitowa suwaye leburorinsa kuma duk kamfani in ya bunkasa leburori masu yawa da aiki da kwazo shi da za a sami production mai yawa ko ba haka ba to amma shi ba zuwa leburorin sa wa min aljinni man ya'malu ya yadayhi bi idnil aljanu ba wa man yazudu minhum an amrina ko ba shi ke kula da su ba wanda yake so ba bidin su shi shine ubangiji duk wanda ya kauce wa umarnin mai da Allah nuzirta fa min azabis sayyid me aka ce ya malu da lahu ma ya ta to abin da yake so wani mai kamfani ne zai da abin da yake so ai ya sa akwai hajar da kamfanin sa ke iya ya sa akwai hajar da sai dai amma shi wannan duk abin da yake so zai min ma'ana riba wa tamasila wa jibalin kaljawa wa qudur rasiyat imanu ala daud shukra wa qalilun min ibadi yashkur inda wannan qasitul mulkin ya faru falamma qadayna alayhi al-mauta jabira yayin da muka kaddara masa mai mutuwa duk mulki sai an nila sai a mutu duk kuɗi kuma sai a mutu duk wanda yake da kuɗi yana morewa ko yana da mulki yana morewa ba wazin da ba ya faɗi na mutuwa to amma ya zai falamma ba zai da alaihi mota ba da lahum ala motihi illa da batul ardi تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون لجمع ذلك في العذاب المهين dukkan waɗannan domin mu ɗauki izina mu ɗauka cewa dukkan wata falala da za a bamu an baiwa wani dacin gurin ta zo ta amma sai ka duba ka yayi godiya ga Allah in kai ma kai koyi da shi kai godiya ga Allah ubangiji ya maka duniya da lahira ko ya bijire ma Allah kai kuma dan ka guji bijire ma Allah ko kan gari masa to wannan sune falalan da yake cewa wa qala alhamdulillah alladhi faddalana ala kathir min ibad almu'minin da kuma nan da karshen aya da yake inna hadha lahu al-fadl mubin sai kuma ce وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى سلمان وجنود وهم لا يشعرون ubangiji ce wa hushir li sulaiman junuduhu sai aka tattaro annabi sulaiman rundunarsa min al-jinn wal cikin mutane da kuma aljanu wa tsayin da tsuntsaye fa hum yuzaun gaba ɗaya su an taro su yuzauna kenan an taro su waɗansu na gaba waɗansu na baya waɗansu na gefe a waɗansu kai na dama waɗansu na hagu waɗansu na gaba bisa da cewa ba a tafiya a bayan ta sai dai a jira tare da kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam idan suna tafiya da sahabbai yana tafiya ne su a gefensa su ko a gabansa su kuma a damansa su a sa. amma bayan da yake kallo zahiri lil malaika bayan da ku jare wa malaiku malaiku suke masa abin nan a bayan sallallahu alaihi wasallam wani mai karkata mulki ne ga wani gaba su a gefe dama da hagu kamar da su malamai suka ce ko kuma a ce an tattaro su ne suna tafiya gaba daya shi ne fahim yuzaun hatta idza atau ala wadin namli suna tafiya shi da rundunar su cikin mutane da aljanu da tsuntsaye har yi zuwa lokacin da suka iso ala wadin namli akan wani wadi wadi ne kamar yadda muka sha faɗa filin da ke tsakanin dutse da dutse inda ake wucewa ko inda ruwa ke bi to sun zo wannan wadin namli din ana kiransa wadin namli akwai tururuwa a wajen akwai gidajen tururuwa da yawa a wajen qalat namlatu sai wata ruwa guda ɗaya ta ce ya ayyuhan namlu dukulu masakinakum take kiran dangin ta na tururuwa ya ayyuhan namlu ya ku taron tururuwa udkhulu masakinakum wallahi ku gaggawa ku shiga gidan ku koya la ya'timannakum sulaiman wa junuduhu kada annabi sulaiman da rundunar su zo su tattake ku su murtike ku wa hum la su ba sani ba yanzu nan bai yake nuna mana ne abin mamaki a ciki maganin tururuwar ba wannan ne darasin da ake so a faɗa mana ba duk mulkin da aka zana an baiwa annabi Sulaiman kuma ga a ce zai zo ya kashe wata al'umma guda bai ma san ya kashe ta ba sune ne halitta cikin halittun Allah da ruwa la yahtamannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun fa tabassama dhahikan min qawliha فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أن نعمتك التي أنعمت lokacin da ya burbushi saboda zancensa wa qala sai ce rabbi ya ubangiji awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya awzi'ni ka kimsa mun a cikin zuciyata in ji ina sha'awar an ashkura in yi maka godiya ga ni'mataka ni'marka allati an'amta alayya wadda ka ni'matar da ita kaina ta fahimtar zancen tsuntsaye ta mulkin mutane ta mulkin aljanu ta kaza da kaza da kaza ba ni damar in rinka jin wannan ni'imar a cikin zuciyarsa wato cewa ka rinka jin wannan ma ba wata baiwa ce daga Allah dan wa sai Allah ya maka baiwa mai yawa ka kuma kullum kana kwana kana tashi da fatin rai kana ganin kamar Allah bai maka komai ba yanzu ga wani Allah ya faci ilimin addinin musulunci ya haddace Qur'ani amma na da duk ya kwana yin ba ya da ko kobo shikenan komai na cikin tashin hankali da ya ga wani ya wuce da kaza wani ya wuce da mota kaza wani ya yi gida iri kaza wani ya yi kaza an yi huda da ayi nan za su gidan wani ko shi ko bai da kudin sadaki sai ni ka sun dai. annabi sallallahu alaihi wasallam ko yake so ake a faɗa a wani kuma Allah ya bata mulki so ke samu kaza har kullum bawa dai abinda ake so idan Allah ya maka nima ka gode wa nimar sa da haka yake cewa ya Allah kim samu ka samu a cikin zuciya ta shine auzini wana alhimni kai mai ilhamar yadda zan kai maka godiya dangane da ni'imar da kai mun akai na wa ala walidayya da ni'imar da kaiwa mahaifai na biyu wa an amala salihan kuma ka bani ikon yin aiki na gari wanda za ka yadda da shi wa adkhilni bi rahmatika kuma ka shigar da ni a sanadiyar rahmatka fi ibadika a cikin bayanka waɗanda suke salihan amfani. da ta toke وتفقد الطير فقال ما لي لا كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأنبأنه أو ليأتيني بسلطان مبين وتفقد الطيران ta ga wani abin daban da ke nuna wato ainihin kasaitar mulkin annabi Sulaiman da tsaira ya binciki ayar tsuntsaye ya ga waye ya zo waye bai zo ba ko wane ne ya zartar da aikin da aka sace wanne ne bai yi ba da yi bincika ya ga wannan na nan su hasbiya ana nan wato kurciya tana nan su sila kowa da dukkan tsuntsaye kowa na amma saura da mai sai ce ma lila a da huda huda yau kuma me yasa ba da huda huda ban gaishe ba ka huhu ina yake yau kuma mali la arhu da guda, me ya faru da ni ne ban ga arhu da guda ba an kana min al ghaibi ko yayi ba yo bai zo office ba yo bai zo aiki ba kaga shugaba ban ji ji ne ga waye ya zo waye bai zo ba ba shugaban ban ji aiki a gida bai san me ke faruwa ba bincika waye waye ya zo waye bai zo ba nan da ke sai ce la wa'azibannahu azaban jadida tabbas sai na yi masa azaba azaba mai radadi shine wani malami cikin ah, malaman salafi ke cewa ta hanyar tsige gashin sa dan tsige gashin sun sun kada ka mai masa azaba ke aula asba annahu ko kuma in yanka shi aula ya tirni bi sultanin mubin ko kuma ya kawo mun hujja mabayyaniya ta dalilin rikin A ce ba daga zaran mutum ya ki zuwa aiki ba ne ba za a kama shi da laifi ko a yanke masa albashi sai an ji shin dalilin da ya hana ki zuwa dalili ne mai karfi eh dalili ne mai karfi sai a yasin masa shikenan ba magana a yanke albashinsa ba magana a rubuta masa kwayari ba magana kaza amma da zarar an ji dalili ne mara karfi to wannan kuma sai a san matakin da ya kamata a ɗauka kansa wanda ya dace da laifin irin naki haka shugabanci ke gudana haka daular kuma take tafiya ka duba ka ga daular musulunci adalcin ta a cikin tsuntsaye yace ko dai in yi masa azaba mai radadi kaga wannan tsoratarwa ne dan kar ne ya fashi gobe ko ma in yanka shi firgitin da ya bar da suke nan domin kuma kana ɗaukar zalunci ake za ka ce aula ya ce ni bisa zalun ko ya kawo man guje ma bayyana da ya gyare dan annabi ba su ake kawai a more ba zo su tilla ana darti dole ke tafiya daidai wa daidai sai kuma yake ana kan tsawaiwa ba aidin faqala ahassu bima lam tuhas bihi wa ji'tuka min sabahin bina ba'in yaqin إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم فمكث غير بعيد annabi Suleiman ya zauna kaɗan kenan gaira ba'idin ba a lokaci mani santi ba yana zaune fa qala ahattu sai ga tsuntsun kuma ya zo shi alkudu da ake nema wadansu malaman suka ce fa makasa a ce tsuntsun ya zo ne annabi sulaiman na gama wannan magana fa makasa sai ga wannan tsuntsu ya zo gaira ba'idin ba tare da an samu nisan zamani tsakanin kare maganar annabi sulaiman da kuma zuwa sama faƙala da ya zo sai ce da shi a hajji bi malam su yi zubi ranka da tsaki yau na da abin da ba gani ba a hajji bi malam su yi zubi yau na leko al'amuran da kai kanka baka san su ba san biyu ku kenan ko da in ba haka ba nan take sai kare take ce kai kare suke na san komai ai amma annabi Sulaiman ba haka bai ce sai shi menene ka zo da shi a hasil malam su hasbi wajituka min sab'in na zo maka daga birnin saba bi na bakin yaqin na zo maka da labari na tabbas ne ne wanda babu shakka a cikin sa inni wajadtu mar'atan tamlikuhum tabbas na samu wata mace tana mulkin mutanen wannan gari wa uti min kulli in an ba ta kowane irin abu da masu suke bukata dan mulki ya inganta dan mulki ya gyaru wa laha suna azim har ma tana da wani katon gado na sarauta wanda take zama a kai wata katuwar karaga ta mulki da ake shimfiɗa mata ta zauna a kai wajen وقومها wa وقومها يقولون يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يعتدون. وجدتها ما سميت وقومها إذا متعلنت yasjuduna lishamsi min dunillah suna yin sujuda ga rana sun jale ubangiji abin bautar su shine rana wa zayyana lahum shaytanu a'malahum duk wanda alau da wanda ke wannan magana shaytan ya riga ya kawata musu ayyukan su. dan ba haka me kuma na bautar rana fa faddahum an sabili ya kautar da su ga barin tafarki da dai-dai. fa hum la yahtadun su fa ba za su taba shiriwa ba in suna kan wannan hanya duk wannan maganar wannan alhudu da ce sai kuma ce Allah ya ke tsirowa idan kuma a sama ne abin da ke boye shi ne wato ruwan sama da kuma sauran albarkatu da ke sauka daga sama wato ba za yin sujuda ga wanda ya kadai ta wajen yin wannan shi kadai الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله شيني الله الذي يخرج الخبر في السماوات والأرض كده shi ne Allah la ilaha illa hu wanda babu abin bauta rabbul arshil azim wato ubangijin al'arshi wanda ke mai girma to duk wannan ya kafa ya gabatar da uzurin sa ran kai dade abin da yasa ne lati ban zo ba na yi dogon kiwo kenan har na na ga wannan daula guda ga wata kasaitacciyar sarauniya tana mulki a garin sama ga girman mulkinta ga addinin da ita da mutanenta duk fa wannan kafin wannan alhuda ya zo ya faɗa wa annabi Sulaiman annabi Sulaiman bai san da wannan ba har sai da har yanzu ma bai gaskata shi ba abinda zai nuna bai san da wannan ba dan da ya sani ya gaskata shi ga bayanin da zai sai قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين idan yana jin fassara na harshen turanci ko faransanci ya halatta a baki ya karanta ya wannan ya zanto sa. da eh, iya wani. Ya fassara turanci wani. Wannan waye Thank you. duk wanda ya ki kiran sallah kar ya kurkura kan ya ki zuwa masallaci sai fa inda uzuri mai ingancin wannan zace wannan zace dai da yake kaida dukkan wanda ya ki kiran sallah wajibi ne gare shi ya sallar jami'i sai ba in mutum yana cikin waɗanda aka sauke musu jami'i wanda ko aka sauke sun jami'i akan su kamar mata ko sun ji kiran sallah ba za ka tilasta cewa dole sai sun je masallaci ba ha kuma mutumin da yake matafiyi shi ma sallar jami'i ba wajibi bane a kansa ko ya ji kiran sallah ba tilas zai je masallaci ba zai iya a masaukin sa in ya ga dama kuma zai iya zuwa masallaci ya je tare da jama'a din a ko mara lafiya da lafiya da tsananta kaga shi ma duk wannan yana da uzuri kenan da sauran da uzurorka da shari'a take lura da su in ma haka ba duk wanda yake baya cikin masu wannan uzurin tilas zai mutum ya halarci sallar jami'i mai da dalilin ayoyin alqur'ani suka nuna Allah cewa kimu salata wa zakka warka umar raki'in karkashin wannan aya Imam al-Qurtubi yayi bayani mai kyau wanda Ibn Kathir ke cewa da wuya ka samu wani malami da ya fayyace ma'anar adanka sama da Imam al-Qurtubi wai da aka fara sallah a Makka ko a Madina an fara sallah ne tun a Makka kafin a je Madina da Madina ya kawai da wata sallah bai halatta ba har ma annabi ya fassara shi da cewa jahiliya ke nuna kabilanci ya faɗo nan ga Abu Zar al-Ghifari lokacin da ya aibatawa wani mutum yace da shi ibn Sauda ya kai dan bakar mata da shi na ganin shi balarabe ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna kamrun fi ka jahiliya wannan zantan da ka faɗa ya nuna akwai wata sifar jahiliyanci da babu zanci tare da kai da ko alama bai dace ba ka zargi kabilar wani ko launin sa ko yaransa wannan duk yana cikin maguzanci da bai dace mutum yi ba abin da aka sani abin da za ka yi takama da shi shine musulunci da addini amma ta ni kabila ta ne ni ba wace ne ne ba kula ne ne ka dole ne mu ne yan asalin asali ka ji asalin asali to mutum yana nema kowa maguzanci nan mu ne musulmi yawa wannan ita ce magana wa man asal qawlan man da'a ila allahi wa amila salihan wa qala innani min muslimin me hukuncin ta cikin salati mummuni ne ko kafiri ne malamai sun yi zance guda biyu waɗansu malaman sun ce dukkan tarikul salati kafiri ne ba zai zama mummuni ba sai ya dawo ya ci gaba da sallah daga cikin masu wannan ra'ayi akwai imamu ahmad ibn hanbal daga cikin hujjojin sa faɗin Allah ta'ala fa in tabu wa salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din yace an ce in sun tuba sun yi sallah sun ba da zakka sun zama yan uwanku cikin addini in ba su wannan ba ba su zama yan uwanku ba yace tarikul salati ko baya da da haka ba dan gwamma bane a addini amma imamu malik da anas yana ganin cewa shi tariku salati mutum ne mai sako bai kafirta ba da haka dai amma mutum ne mai sako, wanda in ya mutu a cikin wannan hali ana ji masa tsoron azaba da rikici da ranar tashin kiyama wannan zance ko yana da karfi dan yana daga cikin hujjojin